يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار don haka Allah cikin kwanke muna ranar 28 daren da tara ga watan 11 watan zulqa'ida shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 11 ga watan tara shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a cigaban karatu na littafin allu'ulu wal marjan muna nan a shafi na sha biyar a ƙarƙashin babi na shida hadisi na goma wanda a wannan hadisi mun karanta shi zuwa kimanin tsakiyarsa za mu tashi insha Allah ta'ala a daidai inda wato anin ake cewa wasu aluhu anil ashriba ta hudu ƙarshenta wasu aluhu anil ashriba kuma jama'ar abdulkais sun tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abubuwan sha fa'amarahun da arba'in sai ya umarce su da abubuwa hudu wa nahahum an arba ya kuma hana su abubuwa hudu amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai qala atadruna man imanu billah yace da su ko kun san me ake cewa imani da Allah wahdahu shi shi kadai qalu Allahu, wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani qala shahadatu an la ilaha illa Allah yace abinda ake nufi da imani da Allah shi shi kadai shaidawa babu wani an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kadai wa anna muhammadan rasulullah da kuma shaidawa haƙiƙa annabi muhammad manzon Allah ne wa iqamus salah da tsaida sallah wa ita'uz da bayar da zakka wa ramadan da azumtar watan ramadan wa an tu'tu min al-maghnam al-khums kuma ku bayar da ɗaya bisa biyar na abin da kuka samu daga ganimar yaƙi wani hahun an arba'in kuma zan Allah ya hana su abubuwa hudu an ilhantar ya hane su game da abin da ya shafi tsima abin da za a tsima na sha a cikin mai muka ce tulu ko wadubba da kuma gora wannan da kuma akushi wal muzaffar da abubuwan mazubin da ake shafe su da kalo wa rubbama qala al muqayyar wani lokaci kuma ko mai yiwa ya ce muqayyar shine shi kuma abubuwan amfani da ake zuba abubuwa a cikin su wanda za a sa tsoro da ake kira muƙayyar ɗin a ƙona shi sannan kuma a shafe abubuwan da za a shafe ne da ake shafe jiragen ruwa da shi wa qala kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ku kiyaye waɗannan bayanai da ne